ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله الحد الفاصل بين التقليد والاتباع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاعدة قاعدة كثرة محاسن العالم مانعة من الكده له shi ma wannan karatu yana da matsar muhimmanci ɗalibin salafiya ɗalibin ilimi wato ya fahimce shi kuma ya lizince shi ya haddace wannan bayani an gane wato ɗalibin salafiya baya wadatuwa daga wannan karatu in yana da amfani sosai cewa yawan kyawawan aikin malami yana hana suka a gare shi gani yawan kyawawan ayyukan malami yana hana a soki malami malami aqidan shi garau yana kiyaye ainihin sunna yadda ya kamata sai dan samu zamiya ta wani bangare to wannan zamiyan da ya samu wannan ayyukan shi na alkhairi da suka rinjayi wannan kyakkyawa a suka rinjayi wannan mummuna yana hana a soki wannan malamin an gani na'am wa hadhihi alqa'ida nafi'a jiddan wannan ka'ida yana da amfani kwarai da gaske wa muhimma kuma ka'idan nan muhimmi ne kwarai da gaske لأنها تفيد أن الإنسان لو بلغ ذروة ولو بلغ ذروة بالعلم domin lalle wannan yana amfanar da mu cewa lallai mutum ko da ya kai tsoron ruwa ko da ya kai gaya a wajen ilimi da falala fa innahu qad yaqau fihi qadaw wa wato kuskure da kuma zaniya yakan auku tare da shi da kuma karkacewa malamin zai iya samun kuskure malamin zai iya samun zaniya malamin zai iya samun ainihin karkacewa dan wali zalika hazzara ulama eh. rahimahumullah min ta'assub dalilin da yasa malamai suka yi tahziri Allah ya musu rahama malamai suka yi tahziri daga ta'assubanci kuma ji wannan ko saboda in kace zaka yi ta'assubanci da malami to wani lokaci har da kurakuran sa ma zaka bi in kace zaka yi ta'assubanci da malami wani lokaci hadda zalubin shi ma dan zaka wani lokaci kuna tare da malam sai malam ya aikata wani abu wanda saban Allah ne to amma kuma yana da alkhairi malam kashi 90 da wani abu na alkhairi na tare da shi sai malam ya saba ma Allah ta nan bangaren a nan wajen wato zaka nema masa gafara sannan in zaka iya masa nasiha kai masa nasiha amma kuma ba za ka bi shi ba kan wannan amma in kana tasuranci da shi ne ba zai zama to kawai duk abin da malam ya aikata da mai kyau da mara kyau da wanda ya yi zamiya da wanda bai yi zamiya ba duk za ka bi gaba ɗaya a gani shi sa musulunci ya hana ta'asubanci yanzu za ka iya rufe ido ka bi irin abin da ya faru tsakanin malik da ibn ishaq ibn ishaq malamin tarihi ne ibn ishaq babban mutum ne misali mai daraja amma an gane ahlus sunna sai ya samu kuskure wajen bayanin nasaba na imamu malik da aka tambaye shi tarihin imam malik sai ya faɗi tarihin ba daidai ba cikin kuskure ba wai da gangan ba ya jingina imam malik zuwa ga ainihin mawali cewa imamu na malik mahulla yana tare da bararrun bayi tarihin shi iyayen shi bararrun bayi ne wannan al'amari ya yi wa imam malik zafi imam malik bai daga mishi kafa ba imam malik ya kira shi dajjal kuma har suka bar duniya ba sa magana da juna na ba gane wannan kuma wannan bawan Allah mutumin kirki ne da zarar an ambace shi aka ce aka ramaka Allah mai zaka faɗa game da Ibn Isa sai ce dajjalu min dajajira sai ce ai Ibn Isa dujal ne daga cikin dujallai yana nufin ba a karban hadisin shi ba a karban kaman tarihin shi gaba ɗaya zama condemn Faɗa wannan faɗa ce ta shakhsiya ba Faɗa ne tsakanin Malik da Ibn Isa kuma saboda Ibn Isa yayi wannan to sai imam malik yana gaya wa ainihin mutane kada a karbi tarihinsa kuma wannan tarihi babban littafi ne fa jama'a tarihin babban tarihi na ibn isa duniyan ahlus sunna sun yarda da wannan tarihi din to yanzu da a ce ana bin shakhsiya kuskuren da kuskuren da ibn isa ya yi dinnan bayan ga ayyukan alkhairin da ya aikata da yawa yanzu in muna ta'assubanci da imam malik ya kuke gani za mu yi watsi da littafin tarihin gaba ɗaya saboda muna ƙoƙarin kare wani mutum a gani to a nan mu'amalu suna cewa muke yi imamu malik malamin mu muna tare da shi amma ba ma ta asubanci da shi ibn ishaq mutumin kirki ne alkhairu shi casa'in da tara ba zai yi dan sun samu dan matsala da malik ya samu zamiya a nan watsa da ta alkhairu shi ba a gani to ɗalibin salafiya mai karancin ilimi in yana da malamin da yake so sai malamin ya samu matsala da wani malami zai watsar da alkhairin wancan malamin gaba daya saboda wancan malami da malamin shi akwai matsala zaga wani talibi bai fahimci salafiya yadda ya kamata ba kawai yana kiran salafiya da baki ne amma bai fahimta ba kuma wannan ɗalibi wato muta'assib ne ba wai ba bane na salafiya na hakika kuna da wani ko yanzu abin da ya faru tsakanin Malik da kuma Ibn Abi Zayd shi kuma Ibn Abi Zayd shine ya ma Malik yace ba shi ba malik har abada ba shi ba malik har abada har matakai matakin yana kafuta imam malik saboda imam malik ya yi ishtihadi bai yi aiki da hadisin nan na albayi ani bil khiyar malam ya tafarraka imam malik bai yi aiki da hadisin ba amma kuma hadisin ya inganta a wajen shi ibn abi zaid ya ce ah, aka maka Allah wannan hadisin da ka ruwaito a cikin muwatta ya inganta ko yace ya inganta mana sai yasa baka yi aiki da shi ba yace abin da yasa ban yi aiki da shi ba saboda ya saba ma aikin mutanen Madina ce to ai ni ma ina daga cikin mutanen Madina ko ban yi aiki da shi kuma ni ina aiki da hadisi ya inganta ka dawo ka jara malik yace shi gaskiya a fahimtar shi hadisin ya inganta ba za a yi aiki da shi ba ce to ba da baka har abada har suka bar duniya ba sa magana to rashin maganar malik da ibn abi Zayd yana hukunta shi kuma mabiya malik da ibn abin su yi watsi da ainihin malik din ce to mutum da dai ibn abin zai ya ce malik ya yi ridda tare da cewa malik yana da alkhairi casa'in da tarar wani abu ko tamanin ma mukaddara to nan wajen an gane kuskuren da malik ya yana tare da shi amma wannan na hana mu amfana da shi wannan na hana mu karanta muwatsa malik ko za mu yi watsi da muwatsa malik ne kan saboda matsala tsakanin malik da ibn abizai na fatan gani kuma wannan matsala ya faru saboda ishtihadi na malik wanda imamu malik ya samu zamiya a cikinsa. kuma ji wannan to wannan karatu yana da matsar muhimmanci zai kusan ma da wasu shubuha da yawa da ke tare da kai a wajen fahimtar salafiya an gane wannan ko to saboda haka na'am walizalik hazzara ulama rahimahumullah min at-ta'assub li ahadi to saboda haka malamai kai tahziri daga ainihin ta'assubanci ga kowa na'am li'annahu bashar domin shi ba malami mutum ne malami ba mala'ika bane mai fifike hmm. ka ce to ai malam malami tunda malami ya samu zabiya a nan to ni ba ni ba shi an gane ina so malami ya zama to mala'ika wanda la ya asuna Allah ma amarahum wa yas'aluna ma yu'marun misali don haka ne zaka dade kana neman malami baka same shi ba in kana so ka samu malami mala'ika za ka daɗe kana neman shi amma ka ɗauka malami mutum ne zai iya samun zamiya amma kuma yana da alkairi da yawa kurakuran shi kaɗan ne yaya sai ka yi mishi guzuri amma kuma inda ya yi kuskuren ba ba za ka bi shi ba kana gano ya yi kuskure kuma ka tabbatar kuskuren ne don sai ka tabbatar ba wai wasu mutane suke yaɗa wai wai wai suna waiwaitawa ba shin abin da wani yake faɗa ba hasada bane yana so ya ɓata malam an gane ba hasada bane saboda ya ga malam ya ci gaba yake so ya bata malam ko kuma abin da yake faɗa da gaske ne in abin da yake faɗa kan malam da gaske ne ka bincika ka tabbatar da haka yaqinan to sai ka ja layi nan wajen bana tare da malam an gane ko amma duk abubuwan da malam yayi da ya dace da sunna ina tare da shi an gane malam fa aqidar shi na da kyau malam fa manhajin shi na da kyau malam sulukin shi na da kyau malam kaza kaza ya samu zamiya waje kaza an gane ko malamin ka ya samu matsala da wani malami to wannan malamin kuma kana san shi kana kallon shi kamar mala'ika to zo haka duk abin da wancan malami ya gaya masu sai kai aiki da shi ina ba san gane to kaga wannan shi sa nace ka'ida ce yanzu me yake damun yan fikiran haddadiya ba wannan bane masu fikira na haddadiya duk abin da malamin su ya aikata duk kuskuren za su miki uzuri amma duk wani malamin da ba nasu ba dan abu kadan zai yi za su kira shi ɗan daudu za su kira shi mutumin banza za su kira shi jahili za su kira shi kaza yanzu ina jin su da suke cewa mutumin da ya shiga masallacin izala ɗan hizbiya ne yan izala sun gayyace kayi wa'azi sai ga wani malami na fikirin da adaliya yana cewa shi ma fa ya shiga amma fa gaskiya yake gaya musu eh, shi yana shiga masallacin izala amma sun gayyace shi baya mudahana zai gaya musu gaskiya ne zai karantar da manhajin shi to shi kuma shi kuma ɗayan da yake shiga ƙarya yake gaya musu shin ɗayan da suke gayyatan shi har yake zuwa ya musu da'awa shin yana karantar da aƙida na salaf ne da manhajin salaf kan sun gayyace shi ko yana musu mudahanan ne kamar yadda ka faɗa to su ba ruwansu da zarar sun ga an ce ka shiga ke zala to shikenan ka zama ɗan biriya, ka zama ɗan hizbiya amma fa in malamin zai shiga sa fara neman uzuri suna bashi to irin wannan shi nike magana an gane in kana tare da malami ka ringa bin shi akan basira kul hazihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man tabani na fatan gane yanzu misali mutane uku sun sa hannu a littafi sai wani mai fikira na ya yake cewa mutanen nan guda uku duk gaba daya guda biyu condemn sai ya condemn din guda biyu sai ce amma guda daya da ya sa hannu yana da uzuri ya ce wai bai san ko bai san san da ya sa hannu bane kuma me ya ce wai ya sa hannu ne an bai tutoru da ne ya sa hannu bai san eh bai san ya ake yanzu ya za a yi malamin ya za a yi malamin sunna har a bashi littafi ya sa hannu ya yi kyakkyawan ya buga littafin bai karanta ba ai wannan ya kamata ma a aibanta shi sosai wannan magana ma kamar suka ne a gare shi an wallafa littafi bai karanta littafi min gilaf gila gilaf ba amma kuma ya sa hannu amma kuma ya uzuri saboda menene kuna tare da shi hmm? shi ne wani waki ke cewa farasa su man aha babta hu zahabun kama zahabun lazi lamtar da an hura su wato dalma na, na wanda kake so wato zinari ne inda kana son shi dalma zinari ne kamar yadda yake zinarin wanda baka so ya zama dalma duk wani alkhairi irin wayannan mutane masu son wani malami masu ta'assubanci da shi duk alkhairin da kai wallahi ba sa gani amma kuma duk wani irin sharri suna yada shi kanka an gane wannan ko to kaga irin wayannan mutane shine ya kamata kai ɗalibin salafiya kai karatu mai kyau ya zama addini kake karewa ba malami ba ya zama addini ne ba malami kaga wayannan ɗan fikiran haddadiya malami ke karewa ba addini ba wayannan su suka fi cancanta ma kira su ɗan yuzbiya saboda su duk wani mutum yanzu akwai daga cikin su wanda ya ce zagin malam jafar ba shi ne salafiya ba ya ce zagin shek jafar sannan kuma ya ce shi ba shi da ra'ayin abin an da malam jafar wannan bawan Allah shiru kace ki kamar mushriki ya shi shirwa inda ɗaya daga cikin mu ne ya faɗi wannan magana ya kuke gani eh da sun ce dan hizbiya ne dan kaza ne to shi ma fa ya gano malam Jafar tabbas mutum ne zai iya kuskure amma shi bai yadda malam Jafar dan bidiya bane kuma yana tare da su har yanzu to tunda dai na cikin gida ne sun mishi uzuri babu wanda ya kira shi dan Daudu babu wanda ya kira shi jahili babu wanda ya kaza babu wanda ya kaza to wannan shi ne salafiya ko hizbiyanci wayannan mutane ba ba ba su ne yan kungiyar shi ba da wayannan mutane da izala waye fi cancanta a bidiyantar su an fahimci wannan ko wannan shi ne Allah shi kiyaye na'am walbashar da aif shi kuma mutum mai rauni ne shi ya kuɗe wa isi mutum yana kuskure kuma yana gancewa انظر الى اصحاب رسول sallallahu صلى الله عليه وسلم yau sai aka kawo kyakkyawan misali ku duba zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alaihim afdalin nas duk da kasancewar sahabban annabi su ne mutane kan tsaye innahu qad hasala baina ba'dihim fitan to lallai fitirtinu sun faru tsakanin sahabbai kun ji wannan ko hmm. sahabban manzon Allah wanda babu masu imani kaman su fitirtinu ya faru tsakanin su asaba ba'dhum sai wasu daga cikin suka dace wa akhda ba'dhum wasu kuma sashi suka yi kuskure wa ma zalika aftal ulama bi annahu la yasuqu al-qadam fihi duk da haka malamai suka yi fatawa baya halarta a soci sahabban sawa'un wanda suka dace ko kuma wanda suka yi kuskure baya halatta a soki ko daga cikin su anna khata'u maghru domin kuskuren su abin lallabewa ne kun gane ko a mutum yana da kyakkyawan aiki ya yi jarabawa ya samu 95 95 ya faɗi biyar kai ta zage shi in ba ji aiki ba waye zai faɗi guda biyar din nan in ba ji aiki ba ya za a ya ce mutum bai ci ɗari bisa ɗari ba yaya wannan magana naka ya dace da hankalin ɗan adam ai ya kamata ka ce kai wani wallahi ya more ana cewa laraba suna cewa ya ishi mutum abin yabo a iya lissafa kurakuran shi ce menene kuskuren wani suka ce ya yi kuskure waje kaza sai ka faɗa abubuwa guda biyar to ci gaba a shi kenan ni wanda na sani a'a shi kenan wanda ka sani kuma shi ne ka sa shi gaba haka sai ka ce ya kashe ma mahaifiya ina ba san gane wannan kaga wannan a cikin kurakure ɗari ka iya lissafa biyar a cikin kuskurakurai ɗari ka iya lissafa goma ma ai wannan mutum fa ya kokari ashe yana da alkhairi 90 su saboda haka wayennan sahabbai ɗin kuskuran su abin lallabewa ne fi mai fi kasar mahasanatihim eh, a cikin yawan fi kasarati hasanatihi a cikin yawan kyawawan ayyukansu wa shamilan hazil qa'ida wannan qa'ida fa ba wai sahabbai kadai ba a kan shi wannan wannan ka'ida ta shafi duk wanda suka zo bayan sahabbai su ma wa sara ala min walihi kuma wanda suka tafi wanda suka tafi akan hanyar su daga cikin ma'abuta ilimi da addini in an samu wani ma'abuci ilimi da addini ko dalibin ilimi shi ma ya samu irin wannan zalla din zaka duba alkhairin shi ne yafi yawa ko sharrin sa gudunma wanda yake ba sunna shi yafi yawa ko kuma ainihin kurakuransa shin mu ɗaliban salafiya mun san wannan ka'ida muna aiki da shi da mun san wannan ƙa'ida muna aiki da shi ba za mu samu rabuwa ba an gari za mu ci gaba da gudanar da da'awar mutum da duka mu gaba ɗan yan salafiya ne an gane yayi sai wannan ya ya ce malam wane ya je an gashi masallacin yan gizala an gari sai ya soke sai ya soke shi shi kuma idan ya je shi kenan kwanan nan na ji wani karatu wani na cewa ya kamata ɗaliban ilimi su gyara da can yake ba wai dukkan kungiya bane haramun kungiyanci ne haram ba dukkan kungiya bane haramun kungiyanci ne haram yi kokari ya nuna in ka kada ka kafa kungiya amma kana bin ka'idar sunna ba matsala amma kungiyanci ka ce duk wanda baya cikin kungiyanka ba ce ne nan ne kuskure mai wannan magana fa da ya bi an da wasu mutane a da kan wannan amma kuma da ya faɗi wannan magana su da suke biri an da wanda ya faɗi wannan sai suka yi shiru suka bi shi to wannan mai suna ne kaga wannan shine ainul hizbiya an gane ana samun mutane irin wannan su malamin su shine mala'ika wanda ba malamin su ba in ya samu zamiya ko ya samu kaza kai wani lokaci ba fa zamiya bane kila malamin su ne ma bai kuskure zai goyi bayan malamin su wancan shi yayi daidai tunda dai ya saba ma ra'ayi malamin su su diri an da shi su nuku su sa mai ainihin karan tsana da farfaganda da batanci وإياذ بالله نعم قال عبد الله بن مبارك رحمه الله عبد الله idan kyawawan aikin mutum suka yi rinjaye alama sawi'ihi alama sawi'ihi hamza ne eh, idan kyawawan ayyukan mutum suka rinjaye, miyagun ayyukansa lamtun karin masawi ba za ma a ringa ambatan miyagun ba sai dai in za a ambaci miyagun sai dai ambata dan yi tahziri kada mutum ya bi shi a waje kaza a can annabi Ibrahim alayhi salam da Allah ta'ala ya ce mu yi koyi da shi daga baya mai ce can arkanar lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum sai ce wa bada bainana wa kumul. adawa wal bagaza abadan hatta tu'minu billahi wahda yace mi illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka ko bayan Allah ya ce mu koyi da annabi ibrahim akan abin da yayi da'awa gare shi na tauhidi sai to a cikin abin da za ku yi koyi da shi ba kawai illa qawla ibrahima kawai an gane sai dai magana annabi ibrahim da yace la astaghfiranna laka yace wa mahaifinsa yace wa li abihi mahaifinsa kafiri ne sai ce da sannu zan nema maka gafara wa ma amliku laka min Allah min shay duk da bana iya mallakan komai a gare ka daga Allah daga babu laifi zaka iya ambaton kuskuren ba wai dan ka aibanta shi ba sai dan ka ce mutane ka su koyi da kaza ko ban jona ko yawa nam nam eh, lam tuskar lam tuskar al masawi to anan wajen ba za a ambaci miyagun ba wai zagara batul musawi alal mahasin yo idan gun ayyuka na malami ya rinja yake rinjayi kyakkyawan aikinsa lam al mahasin to ba za a bashi kyawun ba ma in ya zama to gun ayyuka ka kashi 90 ne kashi 70 gun 30 masu kyau kashi 80 gun 20 masu kyau to nan ba sai an bata wa kai lokaci wajen ambatan kyawawan ba an gani wannan shine ka'ida wanda ainihin salafus salih ku duba maganan abdullahi bin mubarak a cikin siyaru alamin nubala na imamu zahabi eh. salam Tukuka eh. gani, ya samu matsala da wada ba, ya samu matsala da addini ba. su sun dauka tun da ya samu matsala da wani ya zaka dinga zuwa wajen shi kaga wayannan ba yan salafiya bane wayannan yan hizbiya ne dama wancan malamin shine ma'aunin su na yin mu'amala da mutum ko rashin mu'amala da shi yawa malam wani da ya samu matsala ya samu matsalar aqida ya samu matsalar manhaji shin da gaske ma matsalar ne ko kuka kirkiro matsalar kuka liƙa masa don wani lokaci makiyinka sai ya kirkiro matsala ya liƙa maka kuma ya lizumta wa mutane ke yarda da shi cikin wancan da ya ce malam wane ya samu matsala ya kamata ya gaya ma matsalan malam kuma waye gaya mai za ka ji maganin ya fito daga wannan malamin ne mace yin shi ba wai ya zo ya bincika ɗaya ɓangaren bane ya ji mai ya faru ka gane wannan ko to irin wannan kuskure ne in daga mutane suna da irin wannan matsala ya kamata duk ɓangarori ka bincika amma ka zo saboda ka yarda da ɓangare ɗaya sai ka zo kan karkata sai ka zo kana yin kaza kana to kaga ya nuna lalle kana da hizbiyanci tare da kai baka san malam wani ya samu ya samu matsala sai daga ce baka san malam wani ya samu matsala kan aqidar shi ba baka san malam wani ya samu matsala kan manhajin shi ba to kai ne dan salafiya amma ya samu matsala da malam wani to matsalar me ya samu a'a ya ci bashin shi ne bibiya ba to ga wannan da shi da malam wani sun samu matsala na shakhsiya yanzu to amma malam wani shin alkhairin sa fa yana da alkhairai masu sun wuce a girga bashin nan kada ya ci to kasan kasan dalili sa bi ci wannan bibiya wannan bashin ba kasan ko yana cikin wani tsanani ne kasan kaza kasan kaza kai da gaske ma ya ci bashin hmm. an gane na ga cikin wannan to a kaddara ma ya ci bashin bibiya ba suka samu matsala wannan ya kai matakin da ba za ka ba za ka amfana da wancan ba kaga wannan bashin da ya ci bibiya ba ya nuna mutum ne shi malam to gaskiya ban tare da malam wani da bibiya bashi ba ba shi ke magana ya wuce ba kuma in maganan bashi ya zo sai in yi hankali wajen ba malam wani bashi Inda na tabbatar da malam wani baya biyan bashi misali amma kasancewa ma dan bai biya bashi mutum ɗaya ba wannan bai zama ka'ida ila ila yayi tawilin abokina ne in na rike kudin shi ba duk dai muke misali amma duk da tawili ne na kuskure amma kuma dai bai kai matakin da zaka ce me ba to in ka ce haka kuwa zai zama duk duniya gaba ɗaya kowane mutum ba za ka yi mu'amala da shi ba an gane in malami ya yi kuskure ambaci kuskuren amma kuma su ɗaya manhajinsu ɗaya komai nasu ɗaya to shi kuma wancan malamin baka hararo kuskuren shi ba tun da kake mu'amala da shi yana matsayin mala'ika ne kun gane wannan ayi to dole ne mutane su ringa dubawa ba a duba in dai aƙida ɗaya manhaji ɗaya ba ka duba malam wani da malam wani sun yi faɗa ya zama auninka a malam wani gaskiya sun yi faɗa da wani saboda aƙidar shi ya sa abu na salaf manhajin shi ya sa amma salaf yana kirkiro wasu irin ibada da wasu irin abubuwa wanda babu shi a cikin Qur'ani da hadisi an gani in dai wannan shine ma'aunin ka kai daidai amma kuma in ba shine ma'aunin ka ba to lalle kai ma ka fada cikin biyanci an gani eh na'am eh ni ma'auni na kamar bambanta shi da irin wannan eh, lokacin za ka a su na ikuwan su kasan bambanci da na ikuwan su ba sa magana su ko da ka faɗa kuskuren aƙida suna cewa wato kada a yi maka inkari kuma ke faɗa kuskuren aƙida kawai wato a yi mishi uzuri inda kuma aka yi daidai a tafi tare su a wajensu ko da ka zagi sahabi kada a yi ma inkari amma su 'yan salafiya idan mutum yana da alkhairi mai yawa sai ya fada cikin wani abu na aqida in ya zamanto an ga yana da uzuri na fadawa cikin wannan to za a farko za a nuna mutane kuskuren abin da ya aikata kuskure ne ina ba san gani za a nuna mutane kuskuren sa'annan kuma sai sashi sai shi amma kuma ba za a ringa zage shi ana aibanta shi ba ba za a ringa kiran shi dan bid'a kaza kaza ba a'a malam wani duk da cewa malamin salafiya ne ya yi kuskure waje ka za ku yi hankali kun gane wannan ku yawwa na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim eh tabidul iftiraq wato ka'idan gane cewa ka'idan rabuwa yaya za mu yi mu gane cewa wato akwai rabuwa tsakanin bangare kaza da bangare kaza ilam eh, arshadani Allah wa iyyak ka sani Allah ya shiryar da ni da kai أن أحاديث الافتراق إنما وردت مطلقة بدون كيد لذي حديثا افتراق كوي سنزوني مطلقة saki ba kaidi bidune kaidin fi eh ba tare da wani kaidi ba ga zahiri kawai sun zo kawai haka nan na wa ya tamilu an yakuna iftiraqan ala ma yutihi muqtadan laf wato shi zai iya dauka ya zama iftiraq ne akan abin da muqtadan lafaz ke hukuntawa akan abin da hukuncin lafazi ke hukuntawa an gane dan duba zahirin hadisin kawai ya ce sataftari ko ummati ala salasin wa saba'i da firka da sannan al'umma ta za su kasu kungiya saba'in da uku za su kasu kungiya saba'in da uku kasuwa wajen mai a wajen mai za a samu kasuwa ɗin su samu bambanci wajen fahimtar wani nau'i na ibada wannan ya ce a sa hannu a ƙirji wannan ya ce ka a sa wannan ya ce sallama ɗaya wannan ya ce kada a yi sallama ɗaya sallama biyu ne wannan ya ce cin naman doki ya halatta wannan ya ce bai halatta ba shin menene ka'idan gane wannan rabuwa din wani irin rabuwa ne ake ake jan layi tsakani to shine abin da ake magana nan wajen dan fa yakunu bi zalika iftiraqan fi kulli shay to idan muka dauki doran hadisin zai zama to rabuwa a cikin komai kenan kenan hatta malaman mazhaba ko hatta fi masail furu har ma a cikin matsaloli na furu'a da zarar an samu rabuwa kan furu'a kamar yadda ake samu rabuwa tsakanin malikiya shafi'iya hambaliya da hannafiya sai a ce shikenan an ja layi babu alaƙa tsakaninmu da wani ni ina bin imam malik ne wancan kuma fahimta ne na hannafiya kawai a ja layi kawai shi haka ne na'am wa zalika batilun bil ijma' wannan batacce ne da haduwar malamai innal khilafa منذ zaman as-sahaba ila al-'alam lalle sabani tun zamanin zuwa yau waqi'un fi masail al-ijtihadiyya wato ya auku a cikin mas'aloli na ijtihadi an ya auku a cikin me mas'aloli na ijtihadi wa lam ya'ib zalika ahadu minhum ɗaya daga cikin su bai aibanta wannan abun ba allazina sawwagu al-khilafa fi furu' da suka halarta sabani a cikin furu'a innama tadau bi sahaba an gane inda suka halatta sabani cikin furu'a cewa idan an yi sabani cikin furu'a wannan baya fitar da mutum daga cikin ainihin aqida ana nan tare har yanzu in yi koyi da sabai ne wala yumkin wal hal hadi baya yuwa cikin wannan hali an yakuna al-iftirat fil mazahib mimma yaqtadi itlaq al-hadith ya zamanto sabani a cikin mazahib ya zama abin da itlaqin wawaitawa na wannan hadisi ke hukuntawa la ba shi ake nufi ba inna qawluhu sallallahu alaihi wasallam innama yuradu iftiraqu muqayyad eh maganar manzo sallallahu alaihi ana nufin rabuwa ne wanda yake mai kaidi rabuwa ne muqayyad an gani kada ce to ai duk mutumin da ya dauki ra'ayin mali ko ra'ayin kaza ko ra'ayin kaza to ya zama dan bid'a la kama in lam yakun al-qayd mazkuran fil hadith duk da cewa qaidin bai zama to an ambace shi ba cikin hadisin هناك قرائن خارجية كثيرة تدل على ما قلنا eh akwai wasu karinoni kharijiya a waje wanda ba a cikin hadisin ba da suke nuni akan abin da muka faɗa na'am qawlihi ta'ala wala takunu minal mushrikeen na'am kamar yadda Allah ke cewa ku kasance daga cikin mushrikai dan ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a daga wayannan da suka rarraba addinin su guzu-guzu an gane wannan dan shi'a wannan dan kaza wannan kaza yahudawa nasara sabi'awa kaza sun raba addinin su guzu guzu suka zama kungiya kungiya sai zama kowane kungiya yana alfahari yana farin ciki da abin da ke gaba gare su kun gane wani ko idan ya zama to na rike wani fahimta kuma ba na sauraron wani hujja wannan fahimta da na rike kawai shi nake so abu dole ba na sauraron wani hujja ko dalili yaya wannan kasuwa wannan rabuwa ya yake ha wannan rabuwa ya yake kawai na rike mazhaba ni mazhaban hannafiya kawai zan bi ko babu ruwana da duk wani hadisin da ya saba mishi ko ba na sauraron duk wani abin da wani malami zai faɗa ya sunan wannan abin ta'assubanci ne kuma hizbiyanci ne shi an gani idan ya zama to ina bin mazhaban hannafiya din amma kuma ina sauraron dalilin wanda ya saba mun idan wanda ya saba mun ya kawo dalilin da ya fi nawa ƙarfi, zan ya zan ga shi to ya kenan eh an tambayi Sheikh Ibn Baz Allah ya masa rahama shin kana bin mazhaba yace ana hanbaliyul mazhab la muta'assib yace ni ina bin mazhaban hanbaliya amma bana ta'assubanci da hanbaliyanci kuna ne sai hmm. bin baz ya nuna yana bin mazhaban hanbaliya amma kuma duk inda gaskiya ta zo yana iya ajiye wannan mazhaba ya bi wannan gaskiya din a gani kawai kenan gaskiya ta fi soyuwa ga ibn bas fiye da mazhabin mai wannan shi shine salafiyanci kaga ibn kasir ba shafi ne amma kuma yakan ajiye shafi a an ci bin mai Dambun bin hadisin manzo Allah dan gaskiya ko ibn taymiya ana sashi daga cikin tabaqatul hanabila amma kai in kana karatun littafin ibn taymiya za ma ka iya jingira shi zuwa ga wata mazhaba la saboda ibn tafiya yakan manta da wata mazhaba idan gaskiya ta zo a gani to akwai mutumin da kwata-kwata ma baya jingina kanshi zuwa ga wata mazhaba kamar nasiruddin albani ba za ka taba jin ya ce shi mazhaban kaza bane kawai shi duk inda nassi ya zo kawai nan yake to me ba su <laughs> dukkan su gaba ɗaya suna neman gaskiya ne an gane albani ya ce shi ko ba shi da wata mazhaba duk ina gaskiya take kawai shi yana daga cikin allazina yattabi'una allazina yastabi'una alqawla wa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah an gane wannan ko saka ba wai ba wai bin mazhaba ne matsala ba mazhabancin ne matsala kamar yadda yake ba wai kungiya bane matsala kungiyancin ne matsala ka tsaya ka ja daga ka ce sai naka duk abinda ba naka ba to kaza na'am Na'am, wa qawluhu ta'ala. Da inda Allah ke cewa innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Lalle wa'annan da suka kasa addinin su gudu-gudu suka zamanto kungiya kungiya lasta minhum fi shay. Baka cikin cikin kowane irin abu, baka tare da su ya Rasulullah ta kowane irin abu. Innama amruhum ila Kawai al'amarin su wajen Allah ne. Bayyunabihum bima kanu yaf'alu. Sannan sai ya basu labari da abin da kasance suna aikatawa. ويقول البغدادي في كتابه الإمام البغدادي ya faɗa a littafin shi alfirat bain alfirat وقد علم كل ذي أقل من أصحاب المقالات حقيقة دول ما أبوتين هنكلي daga cikin ma'abuta ƙidu kala-kala da ila islam ƙidun da ake jinginawa zuwa ga musulunci annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurid bil firaq bai yi nufi ba da wayannan kungiyoyin da aka ambata a min ahli wanda su suna daga cikin yan wuta ba wai yana nufin a kungiyoyi bangarori na da malaman fiqh bane ba yana nufin ba ne a nan wajen ba yana nufin ba ne da suka saba a cikin furu'a na fiqh duk da cewa sun yi ittifaqi kan akida sun yi ittifaqi kan akida sai suka saba wajen furu'a ba su ake nufi anan sataftariqu ummati ala salatu wa sab'ina firqa ba su ake nufi ba لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام يوم الله مسلمين أتكين أبو دفك يستعباني أغريك نفروع حلال وحرام wato suna kan maganganu guda biyu ko zamanin sahabbai ba samu sabani kan furu'a ba sun samu sabani kan furu'a amma kuma ko da yaushe suna shirin dawowa zuwa gaskiya inda gaskiya ta bayyana insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انكر karɓo عبد الله بن umar ko بن عمرو بن عمرو Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Umar ke. An karɓo wanne ne Abdullahi bin Amr ne Umar? Eh? An karɓo daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara musu yarda. Anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada. Lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya cikin hajjin bankwana. Fa ya yas'aluna. Sai ya zama suna ta tambayan ainihin manzan Allah sahabbai suka tsaya kowa na jeho tambayansa. Fa qala rajulun sai wani mutum ya ce da ma'ashko ban sani ba ya rasulallah fa halaktu qabla an asbah sai yi aski kafin in yanka ya rasulullah ban sani ba Na yi aski kafin in yanka dabba na hadaya ala izba wala haraj wanne ya kamata a fara aikatawa ya kamata a fara yin yanka a fara yanka dabban hadaya kafin a yi aski sai mutum ya yi kuskure sai ya yi aski kafin ya yanka sai manzo Allah ya ce masa izba yanka wala haraj babu laifi waje akhar ɗayan kuma ya zo a ƙalin lam ashur ɗayan kuma ya ce ban sani ba fana eh, hartu kabala an arbiya sai na soke dabba kafin in yi jifan jamra wanda ake fara yi jifan jamra ake fara yi tukuna so raka na soke dabba kafin in jefi shedan ala irmi ka jefi jamra wala haraj babu laifi wa masu ila yau mai an illa wato ba a taba tambayar sa ba shi manzo Allah sallam dangane da wani abu wanda an gabatar da shi ba a jinkirtar da shi ba la qala if'al wala haraj ba shi ya ce aikata babu laifi to anan wajen kowane irin abu ne za a iya cewa if'al wala haraj eh yanzu idan mutum yayi harama da aikin haji a watan Ramadan if'al wala haraj ha mm-hmm. shi watan ramadan yana daga cikin ashwalul hurum yana daga cikin watannin da ake harama da aikin hajji idan mutum ya yi harama da ramadan za a ce mai ka sake wannan harama ba ta yi ba idan mutum ya yi tsayuwan arfa goma ga wata ba goma ga wata na yirgin a goma ga watan zulhijja sai ya yi tsayuwan arfa za mu iya ce mai alwala haraj to kaga wannan akwai akwai ibada daga cikin aikin hajji akwai ibada wanda an sa musu lokaci da zarar lokacin ya riga ya kubace shi kenan to irin wayannan ba a cewa if al wala haraj an gane wannan ko yawwa an abdurrahman bin yazid an-nakhai eh annahu hajja ma bin mas'ud an karbo daga abdurrahman bin yazid an-nakhai lalle yayi aikin hajji tare da ibnu mas'ud fara'ahu yarmil hajjamra sai ya ganshi yana neman yana jifan aljamaratul kubra hmm, bi sabari hasayat yana jifan jamaratul kubra da ainihin ainihin tsakonkwani guda bakwai fa ja'ala albayta an yasari sai ya sanya dakin ka'aba gefen hagu in mutum zai jifa ya zama to dakin ka'aba yana gefen hagunsa an gane wannan ku wa minan an yamini kuma mina yana gefen dama na sun maƙala wato sanan sai ce هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة bakara. wannan shine matsayi na manzan Allah wannan shine wajen tsayuwa na manzan Allah wanda aka sauka mai da suratul baqara wa aka sauka wa suratul baqara manzon Allah ko to nan shine wajen tsayuwansa in zai jifan jamra nan wajen wajen shine yake tsayuwa ya sanya ainihin ɗakin Ka'aba a gefen hagu ya sanya Mina a gefen dama sannan ya ji jifa mu ma idan mun cika ahlus sunna mu yi koyi da shi kadar kana la kun fi rasulillahi uswatun hasana na'am na'am an abdullahi bin umar radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala lalle manzon Allah sallallahu alaihi ya ce اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين يا الله كاي رحما ga masu kwalkwabo قالوا والمقصدين يا رسول الله kuma ce hadda masu saisaye masu rage gashi ya rasulullah su ma kai musu ka karuka musu Allah na'am qala allahumma rahamil muhallifin annabi ya kare cewa ya Allah kai rahama ga masu kwalkwabo qalu wal ya rasulullah kace ya rasulullah hadda masu saisayi masu maka kai musu wannan addu'a mana qala wal tunda kun to hadda masu saisayi bara dan bara dan dan dosa na suka dan haka eh, a wajen aikin a cikin wata ruwaya ai su uku ne mm. uku ne aka kalu suka ce wal muqassir qala ya rasul qala ya rasul Allah qala Allahumma arhamil mu'alliqin qala wal muqassirin qalu suka ce wal su uku sannan sai annabi ya ce to wal a nan wajen kenan a wajen aikin hajji mutum ya yi ƙwaryen molo ya zama babu gashi kwata kwata akan shi ya fi lada fiye da mutum ya ya rage gashi ya yi saitai a gare manzan Allah ya yi addu'a ga masu kwalkwabo so uku sannan sai ɗan dosa na masu rage gashinsu sun ɗanci arziki kaɗan ina fata gari نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم أنا نعم شلوك المرام نعم aiki manzan Allah ne aiki ne nashi ne ba wai ake dole bane amma in mutum ya haka akwai lada ya bashi ba komai in dai ya zama to akwai uzuri na'am na bismillahir rahmanir rahim eh kitabun nikah litabun ainihin aure عن Abdullahi bin بن مسعود رضي الله تعالى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا شي منا يا معشر الشباب يا كو تارن samari man istada'a minkum al-ba'a falyatazawwaj wanda ya samu ikon alba'a? ya samu ikon daukar dawainiyan aure alba'a nan daukar dawainiyan aure duk wanda ya samu ikon daukar dawainiyan aure daga cikin ku bale ta zauwa so yayi aure kenan in ba shi da ikon daukar dawainiyan aure fa ya zama to in yi aure zai wahal da yarinyar mutane in yi aure zai mayar da ainihin ɗawainiyar ya koma zuwa ga iyayen ita matar ita yarinyar a nan wajen falaya ta zawaci a gani duk wanda ya samu ikon daukar ɗawainiyar aure daga cikinku to yayi aure fa innahu aghaddu lil basar domin lalle aure ya fi rinsa ido daga kallon haram wa ahsanu lil farj kuma ya fi tsare ainihin farji daga yin zina wa man lam yastadi fa alayhi bisaw duk wanda baya iyawa to wajibi ne yayi azumi al mushaqqa tajribu taysir in ka kasa yin aure to kai azumi fa inna lahu fa innahu lahu wuja domin lalle yin azumi yana zama dandaka a gare shi daga sha'awa anan me yasa aka ce samari ba ce ya ku taron dattawa ba saboda saurayi wato shi ne sabon shiga an gani kuma yana cikin tsananin sha'awa to shi yasa manzo Allah ya ambaci samari sha'an fi tunanin karfin sha'awa wajen samari shi dattijo ya riga ya yi aure ya ga jiya ya ga yau ta bangaren aure shi kuma wannan bai ma san ma bai yi auren ba an gane shi yanzu dattijo ba zai aure ba sai sai ya kama kasa daidai gurgurun shi kuma saurayi yana ma iya jajibo aure bai da kuka ba yanzu an gane shi saurayi a wajen aure a yana shahada ne irin na kuda in ya ga fura fura ga shi ya damu ya sha siga ya sha suga da kauri zai ce wallahi zan je in shafura ce ka san fura kauri gare shi kana shiga ba za ka fito ba. ce wallahi zai mutu <laughs> an gani kaga sai ya fada ya dan tsotsa daga nan kuma ya liƙe kenan ya tafi sai dai in mai shan fura ya zo ya cire shi ya wurgar <laughs> ga wannan shi ne saboda haka annabi ya kira taron samari to yanzu menene ba'a ya ce duk wanda ya samu ikon ba'a daga cikin ku ba ba'a shi ne ta abin da zai iya ɗaukar ɗawainiyar aure malamai sun ce banda abin da ya shafi sha'awa banda ƙarfin ta dama wannan ai dama ka san in kai baka da wannan dama baka ma magana aure farko sai mutum ya zama namiji dama lafiyar shi lausa zai magana aure a ana magana ɗawainiyar da zaka ɗauka bayan wannan a gani shi za manzo Allah ya ce domin aure shi ya furin ido daga kallon haram kuma ya tsara farji wanda ba shi da iko sai da ikon ba a din ya lizumci ne domin azumi yana matsayin mai kaga bai da ba'a amma kuma ya lizumci azumi ashe ba'a din ba sha'awa ba ne inda ba a sha'awa ne ba za shi ya lizumci azumi ba shi da ba shi da ba'a din kuma gashi kuma to me amfanin azumin me yake yanzu wanda ba shi da sha'awa kwata-kwata bai sha'awar mace to me zai wa azumi kaga da wannan a cikin hadisin za mu yi sun baɗi ba a banda ainihin ƙarfin sha'awa ƙarfin sha'awa dama dole ne wannan kafin maka fara tunkarar aure sai kana da sha'awa kana da lafiya a matsayin ka na ɗa namiji amma nan ba a shine ɗaukar ɗawainiyar aure in ka san ba za ka iya ɗaukar ɗawainiyar aure ba ciyarwa tufatarwa ka tana da mata kyakkyawan yanayi ba za ka iya yin wannan ba don Allah ka hakura kada ka janyo wa salafiya matsala eh wata baiwa Allah wallahi ta yi aure abin wani bawan Allah ya aure ta daga cikin ɗaliban ilimi ya aure ta da ya aure ta ana ta samun matsala ana ta samun matsala daga bayan sai sake ta ta kawo ziyara wajen iyali na tana ba ta haƙuri baiwa Allah ki haƙuri kuma wajen tace wallahi daga yau ma baka ma yin salafiya ma wallahi ba ta faɗa kenan ta ce ai ta ba ta ma son cin sunan salafiya saboda abinda wannan bawan Allah ya mata ta ce yanzu salafiyan shi wannan bawan Allah shi ne salafiya kenan dama ta shiga salafiya ne saboda shi tunda kuma ya musguna mata ba ta ma yin salafiya sai da Allah da Allah baiwa Allah ke raba da salafiyan nan to akwai mutanen da ba su da adalci da zarar an samu dan salafiya guda ɗaya sai daga yau ba ruwansu da ustazu duk inda ustazu yake ba ma san sanin canjin labarin shi amma kuma ga ustazai da yawa su rike aure ba a yaban su ustazu guda ɗaya ya yi kuskure an sanya ma duk ustazai da zarar malami ya fara wa'azi ya ce to ai irin su ke na ustazan akhirin zamani wa'iyaz billah kalubale ne wannan kalubale ne mu idan mutum ya yi kuskure mu ɗaliban ilimi to ana sanya kuskure ne ga kowa da kowa amma idan ɗan kwaya ya yi kuskure iyakacin shi ne kawai kuskure ya sauran yan kwaya ana musu uzuri mu haka muke ban san dalilin da ya samu ustazai muka yi wannan bakin jinin ba da zarar an kama mace tana sata da miƙaƙa da hijabi ta saci rediyo to ai duk mata ai wallahi ni ba na ƙara sanya hijabi duk mata masu hijabi munafukai ne duk mata masu hijabi barayi ne kana magana za to mata nawa aka kama da hijabi yanzu a cikin mata ɗaruruwa masu hijabi an kama guda ɗaya ko biyu shi kenan duk masu hijabi sun zama haka na? to an sha kama mace mai sket an sha kama mai kaza ai wasu mata masu sanya jabi ba ba ma musulmai bane su wasu suka suka yi abin nan ne kwanan nan wani bawan Allah ɗalibin ilimi yana POS wata mace ta mamaye shi ta sace mai kuɗin POS din duka wallahi kuwa kuɗin POS gaba ɗaya ta kwashi yana ne yana harka ta sa cikin cikin hijabi sun gama tattaunawa kawai ta gama abin da ya tana karawa ta da ka irin su da ba su da tana yin bana ta fara sauri kenan kafin ta ankara ta hau mashin nan take ta bace wallahi ya nemi ya rasa ko mafi munin ma sai za su zo da likabi ne balle ka ce za ka iya gano fuskar nan gaba in za ta dawo nan gaba sai ta zo da gyalaba ya bayan jami ba da kafi balle ka ce ita ce na wa alaikum salam Eh. Eh. haramun haramun kallon fuska haramun. Thank you. So. shi ne to da yawa wasu kan sa ƙabin don su cutar da mutane ko hijabi amma wanda bai gane ba sai ya dauka cewa ai masu sa hijabi ne ai kaza ai kaza wa iya billah an gani? to amma kuma hanzari ba gudu ba akwai mutanen da kuma su sun kai matakin da za su yi aure amma kullum cewa suke yi ba su kai matakin aure ba yanzu muna da wani ɗalibi yanzu ya kai yana kasuwanci ba, amma yana cewa bai kai matakin aure ma yanzu yana kasuwanci yana komai amma yana iya ɗaukar nauyin wasu amma shi ya ce kafin ya kai matakin aure sai ya mallaki gida sai ya iya kai matakin da zai siya mota sai ya kai kaza sai ya kai kaza kuma shekarun shi sun wuce arba'in a ga lokacin da ya riga ya mallaki wannan kuɗi ya riga ya gama tafiya ya zama shuga daji in ji mata ko sai a yi roƙon mata su su aure shi Allahumma sai dai ya zama multi miloniya in ya zama multi miloniya sai a ce ki yi haƙuri ke nun garin ido ba sai kin gane kowa ya mijin ba ki aure shi a haka ki aure kuɗin shi kawai sai zan ba aure ba ne na soyayya kuma yanzu aure ne ta yi haƙuri yanzu rufin asiri ke nema ba wai kamar ta saurayi ko kaza ba kawai kin samu rufin asiri kawai ki aure shi نعم نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل الله lallai Allah sallallahu ya gode ma Allah ya yabi Allah wa alai yayi wa Allah kirani wa qala lakinni ana usalli sai Allah ce sai dai fa ina sallah wa anamu kuma ina yin bacci ba wai ina sallah bane ta in ta sallah wa asumu sannan ina yin azumi wa ubdir hmm. in ci abinci ba wai ina azumi bane na tazarci in nayi azumi da zarar lokacin cin abinci yayi zan ci abinci an gani sannan kuma ina auren mata hmm. kamar rajula an sunnati fa laysa minni duk wanda ya mace sunna ta bai tare da ni in dai mutum ya mace sunna ta yace duk mutumin da yace zai rinka sallah ba zai huta ba da zarar ya fara sallah zai yi har sai alfijir ya bayyana wannan baya tare da ni duk mutumin da ya ce zai yi ta azumi ta zarce ya yi azumi kwana biyar bai ci abinci ba kwana shida bai ci abinci ko biyar haka wannan ma baya tare da ni wanda kuma ya ce shi mata shaidanu ne in ka aure su suna hana mutum bautar Allah shi ba zai yi aure ba kai tare da manzan Allah an gani mutum da bai tare da manzan Allah ya zama kafiri ke rago wanda bai tare da manzan Allah ba arne bane an ce falaisa minni ko to nan me ma'anar falisa min wasu daga cikin malaman suna, wato suka yi shiru a nan wajen ba sa yin tafsir ko za su yi mutumin da ya kyamaci suna baya tare da yin zai shiru sun ce wannan ya fi shiga ran wanda ake ma wa'azi tun da manzan Allah ya ce ba na tare ba tare da shi lalle fa lalacewa ya kama inta sai ya tuba kama yin wannan tafsilat din yakan sa mutum ya samu kwanciyar hankali na ya fi yauwa amma su salaf salaf suna da kyakkyawan fahimta sun san dama wato falaisa minni dinan ba wai ana nufin kayi ridda bane falaisa minni bi hasabil qara'in mm. gurgurdan na ne an gani baya tare da ni sai a duba me ya aikata abin da ya aikata nan shirka ne baya tare da manzon Allah a wajen tauhidi in abin da ya aikata saban Allah ne baya tare da manzon Allah a wajen saban Allah dan shi manzon Allah baya yin wannan saban an gane wannan ko to saboda haka ba a yanke hukunci sai an san laifin me yayi kuma yaya girman wannan laifi idan ya fitar da shi musulunci to baya tare da manzo Allah wajen aqida in kuma ya zama to sabon Allah ne kamar algushu yayi ko kuma wannan abin da ya shafi matsala na aure da sauransu ko na azumi baya tare da manzo Allah a wannan laifin da yayi amma yana tare da shi a sauran ko yana tare da shi a musulunci yana tare da shi a wajen kaza a waje kaza da waje kaza mutabakun alai an gane wato da magabatan ba sa tafsir sun koma yin tafsir ne saboda ainihin afkowar ɗin khawarij ɗin khawarij suna suna amfani da irin waɗannan doron nusus su fitar da mutum daga musulunci to yanzu dole ne malamin sunna in ya zo wannan bayani sai ya yi tafsilat saboda in ba haka ba sai ka samu ɗalibi ɗan kawai ce fa shi a gaban shi malam ya yi karatu malam da ya karatu da ya zo falaisa minni bai ce wai waje kaza ba kawai ya ce falaisa minni ne in ana shakka ma ɗauko karatun malamin ai ina da audio ne. sai a ɗauko a ga malam ya karanta kuma ya wuce to ai malam ya sake shi mutlakan shi yasa dole ne a ringa tafsir fa alayka bit tafsil wa wa tabyin fal idlaq wal ijmal duna bayani qad afsada hadha zaman wa khabata al azhana wal ara'a kull zamani na'am na'am ɓangaren can hadisin baya ɗin nan za ka ce falai bi sau din nan kuma lamis da dai to dai zama yana ya dage da azumin yadda ya kamata ya yi wasa ba yadda ya dace amma kuma babu halin yin auren sai kuma sha'awar ya ƙara ƙaruwa sosai yana azumin kuma idan idan mutum ya yi azumi azumi da ce fa hula lahu ba azumi da azumi da daka ne daga sha'awa sai dai aka samu mutum sha'al a cikin kowace ka'ida akwai sha'al a gani kaga ba kaga an ce ayi azumi ba to wani lokacin da yayi azumi zai samu zai zama yana da karfin doki gashi yana azumi amma kuma lokacin yake da karfin doki akwai mutanen da na sani da yawa wallahi sun fi lafiya da Ramadan sai ga da Ramadan lafiyar su da zarar Ramadan ya wuce sai ga kuma lafiya lafiya kana to kaga irin wayannan mutane aka ce azumi za su ringa yi yaya shin azumi zai zama dandaka ko kuma azumi zai zama sababin fadawa cikin sha'awa sun zama shaz an gane wannan ko to idan mutum ya zama shaz yanzu ya za a yi za a ci gaba da cewa ya azumi ko za a nemo mai wata wani mafita azumin na kara da sha'awa ne eh azumi zai ji wani lafiyayyen kullum yana bukatar mace shi na magana ya cin iya azumi ci abinci eh, yawan cin abinci na kawo sha'awa to wani lokaci kuma karanta cin abincin na kawo lafiya kuma da sha'awa amma kaɗan ne ba a cikin mutane ɗari ana iya samun mutum ɗaya kaga irin wannan ba a sa cikin lissafi shi kuma sai a nema mai magani shi daban na matan gane wannan akwai mutumin da in ya sha in fiya fiya zai ji cikin shi ya kulle wani kuma ya sha lokacin zai tsalle ya ya ƙara jin lafiya a nan tudun wani akwai wani bawan Allah kun san ana kai shi ko zu gaskiya wanda ya san shi ya san shi kawai zai shiga shagon ya ne kawai yana shiga kawai sai ya ɗauko fiya fiya sai ya fasa sai sha sai ya muri ya fulle ya guji yana fulle ya guji kawai sai ya fashe brace da wasu abubuwa kawai ya kara shi to shin ya muri ya falle a guje ya falle a guje saboda menene saboda kada ya mutu mai ashi to kuma wallahi in ya sha wannan abun bai da wata matsala zai shiga da rayuwar shi kaga wannan sha to wannan kuma baya nuna cewa kuma kai ma ka zo ka ce zaka yi koyi da shi zaka ci ci eh na'am wa anhu wa anhu wa anhu na'am قال Allah ya kasance yana umurtar da ba'a yanzu me ba'a da ainihin daukan ɗawainiyar aure yana kafin mu yi aure mu shirya ya zama to mun tanaji ba'a daukar ɗawainiyar aure وينهى عن من ذا الله yana hani daga yankewa daga aure tabattul shine mutum ya yanke daga aure cewa shi ba zai aure ba irin yadda kristoci ke reverend father a cocin catholic kafin a bashi wannan mukami sai ya ce ba zai ya yanke daga aure amma kuma yana nan fa lafiya lau Lafiyan shi lau da karfin sha'awan shi ya yanke daga aure menene tunanin ku shaidan ba zai sauke shi ba to shi yasa yanzu kake gani ana kama ainihin ga reverend father an kama shi yayi mota yayi mota ciki ko dai abin da yake saboda menene wato shi Allah ya riga ya halicci dan adam mai sha'awa ya aure ko kuma kun kawo ka'ida ba zai aure ba kuna so ya yi biyayya ga Allah ba tare da ya yi aure ba saboda haka wannan ana kira shi rahabaniya Allah ya ce ifta da uha ma katabna ha alaihim su kristoci su suka kirkiro shi ba mu rubuta shi a gare su ba an gane a ce suka kirkiro fa annabi yana hani daga tabattul yankewa daga aure wa yaqulu yana cewa tazawwaju walud walud ku auri mai haihuwa ku auri mace mai haihuwa mai soyayya ga mijinta a gani akwai macen da ita kawai ta yi aure ne kawai ita ba ta wani soyayya ce wallahi ni kawai ni na aure shi ni wallahi ba ma san dalilin auren ba akwai masu da ta fito ce wallahi ta gaya mijinta ita wallahi da ma zai kyale ta da huta ita wallahi kawai ne ta bi aure shi ne kawai sai kawai yana saduwa da ita ne ita ba ta jin komai wallahi ba ta jin komai kuma suna ta haihuwa ma wallahi ita ce wallahi da ma za ka gyale ni ka ringa ciyar da ni kana tabbatar da ni ka je ka auri wata kaga da man kaga mace ta cika yawan kishi to tana da sha'awa wata amma wace ba ta da sha'awa zarce ta malam wani na hango ma wata na hango ma wata mai hankali wallahi za ku dace <laughs> to ka abin nan wato ka da abin ka da mita ne in za ta gaya ma gaskiya da za ka gane ta ita ta fi son haka wani lokaci ma kana ba ta wahala ne da wannan bukatan kwanciya da abin da ya kama da wannan an gane wannan ko to saboda haka in za ka yi aure ka ringa duba mace mai haihuwa mace mai soyayya ga mijinta kai kanka za a fi kulawa da kai da kyau an gane ba kwa ganin yanzu ɗalibi in yana in yana makaranta ko islamiyya ne ko boko in baya ganewa zaka shine zai rinka kawo fituna a cikin ajin ko ana karatu shi bai gane komai shi ne zai ringa hayaniya duk wani ya mutsawa a aji zai ringa yi amma in yana ganewa yana fahimta daga hankali na tare da karatu sai ta mace in tana da sha'awa zaka tana rike mijinta da kyau kuma tana kulawa da shi da kyau ba ta irin cewa din nan in yayi banza da ita ce to a je ko shekara goma ne wallahi mu tafi an gani a za ta nemi yadda za a sasanta saboda tana bukatar mijin shi ma mijin yana bukatar ta an fahimci wannan eh to saboda haka irin wannan mutum ya kamata to ya zai mutum ya gano su yanayin su kuma in kana zuwa wajenta ma za ka iya fahimtar haka ta hanyar halayenta wata akwai wata halayenta zai nuna ma lallai mai soyayya ne in ka je wajenta za ka gani da wasu alamu da sauransu na'am idan samun mutum wani yana da yara haka sai ce yana sa a nemo mai jiri misali wadda take ba ta haihuwa eh, ita da ya je ta a gefe ne misali to irin wannan ya ai mai nemo juye yana da wasu yara ne gajo ya ce yana neman juye wato yana so ya ringa biyan bukatar shi ba tare da ya haihu saboda ya riga ya mallaki wasu yaran an gani shi wannan ba matsala wannan ba matsala a kowace ba ta haihuwa ba zawara ce an aure ta da yawa ba ta yi kuma don wata wata kuma ta wajen kai za su za su kuma normal kuma shi ce da shi. kana auren ta biya ran da bata haifa a can ba kawai ta. a cikin juya gidan ka wallahi ina ga wannan yanzu kwana na a wani gari ko Zimbabwe ne ko waye wata mata ta haifi yara tara yara tara a lokaci da ya kai operation da ciro to kila kila ma tana ta aure a wani waje amma yau sai Allah ya shi shekara tsara zuwa abin nan sai ba mutum daya na'am inni mukasirun bikum anbiya a yawmal qiyama to lalle ni zan yi gasan yawa zan yi gasan yawa da ku annabawa gobe kiyama zan yi gasan yawa ku yi aure ku ta yawa yanzu musulunci baya goyon bayan a ce wai a juya mahaifa sai dai idan an ga matan wato haihuwanta zai iya sa ta hallaka amma wai dan tana haihuwa tana yin gwanne a ce a juya mahaifa haramun ne wannan malaman sunna sun yi fatawa akan haka annabi yana so mai ta haihuwa domin gobe kiyama zai yi gasan yawa da sauran annabawa yana so a ce al'umman shi sun fi sauran al'umma gaba ɗaya yawa gobe kiyama rawahu ahmad wa sahabu ibn hibban wala shahidun inda abi daud wanda sai su asibiti ai asibiti galiban sun samu tarbiyya ne na yahudu kaga ai tsarin tsarin likitanci irin na na zamani galiban an samu ne daga wajen turawa su ma turawa ba sa son haihuwa daga cikin orientation da suke bayarwa zai ce kawai mace kawai a ta kai ta haihuwa ta haihu ɗaya biyu shi kenan kawai da sauran haka wannan orientation ne yahudiya an gane duk mutumin da kaje yana cewa shi yara biyu kawai yake bukata to bai samu tarbiyya na musulunci ba eh lahu shahidun inda bai dawo abi dawud wa nasa'i wato hadisin yana da shahidi a wajen abu dawud da nasa'i da ibn hibban daga hadisin ma'akil ya sa na'am gaba wa alaikum salam na'am in ba sana'a in dai mutum ba shi da sana'a gaskiya ka ba shi aure eh, kada kuskura ba mutum aure sai yana da sana'a تريد كي وان كذا كذا لو كان لو ينزل أدينا رزقنا إذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله in bai zaɓi lakcara ma akwai private school za su ɗauke shi sai dai a ce babu daɗi A za a ɗauke shi a kan digiri ko na sai dai rena za a ce to ka aje wannan masta sun zamu ɗauki gari da digiri ko da diploma kana so ne shi shi shi wancan sha ɗin ba fitar da ya hukunci shi ba? insha Allah za a fitar wata rana <laughs> da kuma da a ce malaman sun zaɓo kuma an ji daɗi ba za su shiru eh. to kuma dukkan malaman da suke siyasar dukkan malamai ne suke siyasa za ku ce malamai suka zaɓo muku nan mutane galiban ma an kaga mutum zaben da aka yi kusan babu wani malami da ya ce a zaɓi wani a na fahimta shi buhari ko malami ya ce a zaɓe shi ko bai ce a zaɓe shi ba an zaɓe shi ba kana gari zaɓe shi in ma ka ce ka zaɓe shi zaki tsara yi wace kenan yawa mutum ne mai farin jini Allah ya riga ya sa mai farin jini da soyayyan al'umma saka wa'azinka ko rashin wa'azinka ba zai hana a zaɓe shi ba kuma har gobe har yanzu duk da wannan halin da ake ciki ba da farin shi inda wallahi duk wani shugaban da yayi wannan abu da irin matsalar da aka samu da jarabawa da aka samu a mulkin shi an samu jarabawa da yawa da wani ne wallahi sallan ya daina fita kenan shugaban kasar da an yi ta bore bin dole ma ya sauka amma kaga shi Allah ya bashi wani amsuwa Allah ya bashi wani farin jini Allah ya bashi wani daraja wanda duk wannan jarabawan da aka samu ta bangaren shi sa talakawa dai suna guna guni amma kuma suna wayo wayo amma kuma duk da haka suna ta hakuri shi yasa ko aure zai yi mutum ya auri wacce yake so in ma in ma mulki ne ka zaɓi wanda kake so ba za ka mai tawaye ba in an samu jarabawa za ka ɗan iya hakuri kana complain amma a ce ku rabu a ni in sha Allah zan ci gaba da addu'a Allah zai kawo gyara to ka da shi akwai soyayya kada ka zaɓi wanda baka so ina fata ka ne Idan sauya da ya kai wadda shi ya zama matsalaci, haraba sai sahu ya kai wajen kasuwanci kama kawai ka za ka tayo tana kasuwanci ne a masallaci ina fatan gane wannan ana cikin an cika masallaci aka zo wajen ka to wannan wajen da aka zo ka mutane suka zo ya zama masallaci wannan wannan wannan shine abin da bai hiziya ma ya fara mun karanta cikin hiziya eh zai iya amma ana watsewa kuma shikenan ya koma inda yake da na'am ya ga dukkan zuwa mutanen banza ne mana ya shiga ta banza ce shi ma dan shi dan banza wancan dan dan banza ne alkhabisa to lil khabisi hmm. to in ya bata ba ta yi auren ba to ya za a yi za a ci gaba da zinan gara yanzu a juya da abin ya koma ta bangaren aure yin sadu da ita ta bangaren aure ne A na ganin kusan ba kuskure ya yi ba wai abin da yake nufi ya zo gida irin zaure din na kawai sai ga wani a zaure yana saduwa da ishi shi nan bayan ya gama kama shi ya kama su biyu suna yi sai ce ya kira iyayen shi sai wanda ya zo da iyayen sai ce ina so ne ɗanka na zuwa wajen ya tatuwa ina so a daura aure ya yi kuskure? za a rikin bala'i mana ai ya sha daura wani bayan rikin wai lokacin da ya zo na kawai da daura wani bayan wato ya gaya mai ne dai ya aure don kawai a turo manya a zuwa tattauna akwai rikin bala'i dama shi yasa duk yadda ka yadda da mutum kada ka yadda ya kaɗaita da yarinya a wajen kaɗaita da yarinya ba a cewa wani abubakar ne ko wani waye duk mutane ɗaya ne kawai yawa kawai idan mutum duk kirkin shi ya fito waje saboda shaidan na iya kama kowaye babu wani mutum wanda shaidan ba zai iya tsirgan shi ba da zaran ka kaɗai ta da mace shaidan zai gama wani irin bugun hudu ba an gane kada ka ce to aini na yadda ni salafiyanci na na musamman ne ma dan na kaɗai ta da mace ba matsala ba a lokacin sai shaidan ya nuna ma ƙarya kake yi sai Allah ya jarabe ka babban jarabawa an gane ya zama kai ne ma kafi kowa gudun shiga lungu da yarinya da ta ce na a fito waje kowa idan mu ya zama kai ne ma kake ba yarinya take ba kake yi a matsayin ka ɗalibin suna kar ka kuskura ka yarda wani alaka ya haɗa ka da yarinya wai haƙƙu shiga lungu to in har ka shiga lungu to kai ne mutumin banza sai ita dama mai rauni ce an gane ko Allah shi kiyaye amin za a nemi cewa.